Wasiƙar Bulus ta fari zuwa ga Tasalonikawa Sura ta ɗaya Daga Bulus da Sila da Timoti zuwa ga ikkilisiyar Tasalonikawa wadda take ta Allah Uba da Ubangiji Yesu Almasihu, alheri da salama su tabbata a gare ku. A kullum muna gode wa Allah saboda ku duka, koyaushe muna ambatonku a cikin addu'armu, ba ma fasa tunawa da aikinku na bangaskiya. a gaban Allahnmu, Ubanmu, da famar da kuke yi domin ƙauna, da kuma begenku mara gushewa ga Ubangijinmu Yesu almasihu. Domin mun sani uwa ƙaunatattu na Allah, shi ya zaɓe ku, domin bishararmu ba da magana kawai ta zo muku ba, amma da iko, da ruhu mai tsarki, da kuma matuƙar tabbatarwa. Kun dai san irin zaman da muka yi a cikinku domin ku amfana. har kuka zama masu koyi da mu da kuma Ubangiji, kuka kuma karɓi maganar Allah game da farin ciki da Ruhu mai tsarki yake sawa, ko da yake ta jawo muku tsananin wahala, kuma har kuka zama abin koyi ga dukan masu ba da gaskiya a ƙasar Makidoniya da ta Akayya. Domin daga gare ku ne aka baza maganar Ubangiji, ba ma a ƙasar Makidoniya da ta Akaya kaɗai ba, har ma a ko'ina ban gaskiyarku ga Allah ta shahara. har ma ya zamana ba sai lalle mun faɗa ba domin su da kansu suke ba da labarin irin ziyartar ku da muka yi da kuma yadda kuka rabu da gumaka kuka juyo ga Allah domin ku bauta Allah rayayye na gaskiya ku kuma saurari komowar ɗansa daga sama wanda ya tasa daga matattu wato Yesu mai kubutar da mu daga fushin nan mai zuwa.